samarwa tare da yin biyayya ga dokokin ƙasa a iya cewa sahihiyar hanya ce ta kyautata rayuka da sauran al'amura yadda komai zai gudana yadda ya kamata to sai dai saboda rashi ko kuma daɗewa ba a yi bita da sabunta wasu dokoki ba na ci gaba da kawo rauni ga tafiyar wasu lamura cikin nasara bisa la'akari da hakan ne ya samu hukunta a wasu jihohin najeriya kamar na sokoto da ke arewa maso yammacin kasar suka ga ya dace da sabunta dokokin jihar ciki har da baiwa sarakuna dama su bayar da gudunmawa ga jama'a a hukumanci babban lauyan najeriya suleiman usman shine babban lauyan gwamnatin jihar sokoto Wurin muhimmancin sarakuna a matsayin shugabannin al'umma kuma custodian na culture da da tradition su ma za a inganta nasu matsayi da kuma ƙoƙarin da suka yi a ba su dama su taimaka ma gwamnati wajen harkar Eh, tsaro da kuma eh, neman bayanai da kuma ma sasanta kananan matsaloli haka tsakanin jama'a kamar customary arbitration. Jama'a dai na ganin cewa wannan batun ya dace domin tsarin mulkin kasar bai ce komai ba akan sarakuna duk da muhimmancin da ke gare su a cikin al'umma. Bello Idris masanin tarihi ne a Najeriya yana ganin cewa irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa ga zaman lahiyar ƙasa ga kuma al'amurra na talakawa. To idan tsarin mulki zai zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga ofis ɗinsu ga abin da za su iya yi cikin tsarin mulki to wallahi za ka kasar nan insha Allahu duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya na sha'anin tsaro na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa to za ka ga cewa insha Allahu an yi maganin ta. Bayan wannan dokar akwai dokoki da yawa da gwamnatin jihar ta yawa bita aka sabunta su domin su tafi daidai da zamani. domin mu samu dokoki waɗanda za su taimaka ga rayuwar al'umma za su taimaka ma iliminsu da kasuwancinsu da makamantansu ko dokoki da yawa da bamu da su. To koya 'yan ƙasa ke kallon waɗannan tsarin na bitar dokokin? ambasada yakubu abubakar shugaban kungiyar matasan najeriya ne reshen jihar sokoto abu ne mai kyau saboda kaga a munhun ma an yi ta ne domin canzawa da zamani ya yi wanda kuma shi na muka fata shi in an canza mu ma mu canza saboda wannan ɗai zai bada dama mu ta daidai da duniya kuma ba a wuce mu ba mu kuma abin da muke gani ta gehen mu shine za mu je mu karanci waɗannan dokokin domin a fassara su in akwai amfani ciki sai mu rungume shi abin da za a kiyayewa kuma sai mu kira ga matasanmu sai su kiyaye. A haujan masu fafatuka kan ganin an samu kyautattuwar lamura kuwa aiwatar da dokokin ne kadai zai nuna tasirin su ga jama'a. Abubakar Mai Lato YDO ɗarajin wanzar da zaman lafiya ne da kuma ci gaban al'umma. Mafi yawanci abin da ke faruwa da shi ba tun daga gwamnatin shugaban ƙasa abin da ya shafi gwamnonin nan sai ka kakar su a ɗaya za ga lokaci guda za a ce za a yi abu sai an fara sai a bari za ga ba a ci gaba da ainihin aiwatar da su irin irin waɗannan ababen za ga wato ceremonial dokoki suke yi. masu fashin baki akan lamuran yau da kullum na ganin cewa da jihohin najeriya musamman waɗanda ke makwabtaka da juna za su haɗa hannu wuri ɗaya wajen ɗauka da kuma aiwatar da dokoki da za a fi aiwatar da su yadda ya kamata kuma tasirin su zai fi amfanin 'yan ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.